a yadda ya san ka kai ma ya ne kai ma ya ne ko eh, eh, kai kana cewa kai shugaban mayu ne ma kai kai ma ya ne eh a yadda ya san ba eh, eh to yanzu ba yanzu ina na so ka ai dama dama tsakanin ka da Allah kai ma ya ne kai ya nake wallahi Allah kai ma ya ne ka cinye ni wallahi ko a kawo mu abinci in ci wallahi bai saba ne kai ya nake wallahi wallahi kai ya nake to da ka gaya wa mukaddar cewa in ka ga maye a fuska kana iya gane ko kariya ne ba to to da eh, girma hakimi mun yi godiya da za ka gaya musu waye kai me kake yi sana'a ka sannan me meye matsayinka a maganar maita da da kuma yanzu da da yanzu tambayoyi uku na gaya ba za ka faɗa mana sunanka za ka gaya mana waye kai me kake yi da me kake yi yanzu sannan me ya matsayinka a harkar maita da da kuma yanzu na ne garin ku dan ido ban ido a ina take karamar hukumar da ya take ok to mai girma hakiman wasu da mai girma shugaban karamar hukumar alwasu da mai girma a'a ka faɗa abin da tambaye ka duk mun na farko mai ka fara tambaya na tambaye ka ka gaya min sunanka yanzu to a yadda na san ka a yadda mai girma hakim ya gaya min zai turo min sarkin mayu sarkin mayu zai tura min kuma wanda kai kamar yadda ka gaya wa muƙaddas in ka gamu da maye kana gane shi a fuska kuma zahariya ta gaya min ta yadda saboda kai cewar waccan baiwa Allah mai mai yaci ta yadda saboda kai a matsayinka na expert haka ne mun yi wannan maganar a commission kuma yanzu na ƙara maimaita ta so so nake ka faɗa mana kai ne sarkin mayu ya kake gane maye ya kake kake duk wannan abubuwan za ka gaya wa nan gidan to a yanzu a'a har a daɗin kana tambaye ka daɗin da yanzu a da nake haka ma makarici ne ne makaryaci ne mai ta karya ce saboda haka a yanzu ba na iya gane maye da ya kake kake gane maye ita da mun ba na ba na gane ce neman abinci ne ma abinci ne ya mun karya ce mai ta karya ce wannan abu da nake nake abin nan nake cin abinci karya ne a yanzu kuma ba sarkin mayu nake ba ya haya zai kiɗa ɗan auta wanzan ne bayan gidan dutawa to ina da jibulla me kake sa musu don za su yi magana da ka gaya ma a kwamishan ka ce su marasa lafiya su suke bayani da kansu su ya suke suke yin bayani yadda suke suke yin bayani akwai itace da lafiya ita ce kin bar ma ita za a ba su a yi turare a shafe fuska kuma idan aka musu turaren shi mara lafiya shi ne yake bayani waye ba ka wannan lagari wanda ya bani wannan lagari eh. allah ya masa rasuwa eh. kamar shekara goma da ta wuce to shi yana yi yana maganin mayin baya yi ta kahaye ne ok kai ne shugaban gangan <coughs> a yi ne saboda haka an yi kuskure kariya ne wannan ya sunan shi shi wanda ya baka wannan lagari sai ya ce maka in kai za ka rinka cin abinci mutane nawa ka ce wa bayu ne su a wannan ramar hukuma don na kare kaina isa na karɓi wannan ko kuma dai har dai abin yake dan fakada nake dan cin abinci to to to tambayar da nake maka mutane nawa a wannan masarauta ta albasu ka ka gaya wa cewa mayu da su a wannan masarauta ta albasu eh. akalla mutum ashirin da biyar to a gaya fa a gaya ban taɓa yi ba ok iyakar ka albasu kawai iyakar ta albasu saboda can za a harba layuka za a harba layuka me yasa ba ka yi a gaya ko babu mayan a can ba a san da ba ok anan ne aka san ka eh, akwai wani akwai wani babban zagi da wa yake na shagugan can eh. shi fara nemo ka? shi eh, fara nemo ne da ke ɗaya da ke mun can ɓangaren mu ɗaya da shi awa sai kira ka? eh sai ne a yana nan gidan da irin wannan harka ta samu sai kira shi to jama'a kun ji